ta hannu ya zo ya fi ciza da tirori ko tira ne ko da hakoran duk abin da ka kama shi da hakorinka sai da wahala ko azu alaiha bin nawaji wa'annan duk ba su isa ba don hakarin da ke ciki sai manzon Allah ya ci gaba da wasiya yake wa iyyakum ahir ina yi muku kashedi wa muhdathatil umur waɗannan abubuwa da za a zo a kirkiro a faro da su wannan kaza wannan kungiya wannan tuta wannan duk baki daya iyyaku ahir ina yi muku kashedi ina tsawatar da ku wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a duk abinda ba kan tirbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba sunan bid'a wa kullu bid'atin dalal dukkan bid'a kuma a shar'anci fata shi da manzo Allah yake to dan an yanzu wa ina ka taba ganin mu'jiza irin mu'jizan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ga kira ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sunna taka da kace a riko da ita a rike ta da hakora kai wata ita ce ta zama duk wanda ya daga tutar sunna sai an ci sai an sa ba miki lamba duk wanda ga dama ya kawo tutan kowa ne ka daga sunnar kaza hanyar kaza kowa ne za ka samu maraba za ka samu wasu amma ka ce tutan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam san ya ki haka an taba ganin halaka irin haka duk abin da za ka baka rai da lafiyarka da dukiyarka da menene da menene ka tabbatar da cewa sunnar manzo Allah abin da Allah ya wuce shi da shi kenan mu'jiza ke nan cikin mu'jizozin manzon Allah dan wannan lokacin ba lokacin da za a rayu shekaru aru aru a ce yau gobe yau faɗa maka wannan gobe jibi bari a a'a lokaci ne ƙurarren lokaci za a tara maka abubuwan da su ne jirgin annabi Nuhu ko lokacin da haraka ta zo akwai wanda ya tsira ba wanda ya shiga cikin jirgin annabi Nuhu ba to shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din nan tun daga a cikin aqida hakkin mu aika tsakanin mutane duk abin da ya shafi rayuwar musulmi abin da ake so ka san cewa wannan mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muna ganin yau ana cikin watan bakwai ba a samu isasshen ruwa ba za a shiga fari za a shiga wahala na abinci me ya hana manyan malamai a fito akan sirnan sunnar manzan Allah a canza mayafi ko tufa a je a bayyana wa Allah madaukakin sarki ana bukatar wani shi ai salatul istisqa me ya hana me ya hana kuma ga halin da mutane ke ciki zafi ya aiki mutane ba a samu wadataccen ruwa ba kuma ruwa yana bukatar a samu kwana tamanin ana samun wadataccen ruwa saboda abinci dan ka je ka karanta a cikin ka je ka karanta da la'i ka je ka karanta addu'o'i da karanta in aka yi fari abinda manzo Allah yake karanta shi الشفاء في حقوق المصطفى alqazi iyad al-yahsubi babban malami ne wanda yake da san manzon Allah babban malami ne na hadisi malaman hadisi sun fi kowa san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne tsara hakkokin manzon Allah a kanka na gaskata da manzanci shi ka so da fiye da kowa kai masa biyayya ka abinda manzon Allah ke so ka so abinda manzan Allah baya so komai da da ke cikin kauce masa yazo ya tara ya bayyana mana to wa yake dan an so ya ji kanka ai mana Allah ya zamo yanzu sai dai ai ta roƙonsa ba za a yi maka biyayya ba ko a je a roƙi Allah abinda ake faɗin ya haraba shi ake aika abinda yake ayi ana yi saboda shaidan yayi ya yayi katutu a zukatan mutane yanzu har sunnar manzon Allah ma ta zamo an manta da ita wannan ya je ya jango a nan wannan ya je ya ɗebo a nan wannan ga shi da shi hanya duk ta yi duhu yanzu kowa ya rasa ina rasa kowa ya shiga cikin bala'i wanda Allah ya kare ma arziki ka zama cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayat wa fikum kaifa ana mamaki ya za a ce ma mutum ya shiga mata ko ya shiga rudani ko ya wa antum tutla alaikum ayat ayatullahi wa fikum rasuluhu abin mamaki ne a ce ka rufe ko ka kafirce ko ka shiga bata kana karanta alkur'ani kuma ga manzon Allah yau me kuma ya saura a cikin duniya wani arziki ne Allah bai ma har za ka je kana lalabe me ya saura da Allah bai maka ba ga alkur'anin Allah ga manzon Allah guda yana ciki in babu shi da kun da manzon Allah ya san ba zai dawwama ba a duniya yake taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tabillu ba'di abadan ba zan dawwama ba a duniya duniya ba a yi ta don a dawwama ba a ciki to in na tafi na barku abubuwa guda biyu abinda nake son ku yi riko da shi ba za ku tabbata ba Allah sunnah littafin Allah da ta ba ban da wa'annan wasiyoyi duk sunnar wanda kai ka dauka billahi la ilaha illa huwa sai duk wani bawan Allah na gari bai samu ɗaukaka wurin Allah ba sai da ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa duk wanda ya riko ce ma kai da abin da zaka riko ka tabbatar da ya kai ka ya baro kuma ba zai haka ba in yi haka ya yaudare ka Allah ba zai karbe shi ba duk wanda sai ya samu shiga to ka tabbatar da babu wata kafa da za ka samu shiga wurin Allah bayan manzon Allah sai da haƙƙi ta hanyar manzon Allah yace taraktu fiku ma in tamassaktum bihi lan tabillu min ba'di abadan kitaballahi wa sunnati ko je ku taro aje ai ne a hadu masallaci ne office duk inda za a je a taru a watsi Allah ya ce la khaira fi kafirin min najwa duk taron da za ku yi ku watsi babu alheri illa man amara bi sadaqati aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa'annan sharuɗai guda uku duk taron da za ku je ku yi in ba su ne aka tabbatar ba sai baran baran za a yi sai a zo a yi eh. Allahu قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علي عن ايوب عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار فقال إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت فلو أقمت فقال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ثم قال أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا قال ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا عبد الله بن عمر matukan ya ga sunna ya ga abinda manzo Allah ya babu wani ko me faru sai ya faru ba shi dai sunnar manzo Allah zai ana batun daga baya aje aje ake gana ta an karbo daga Abdul an lallai Abdullahi dan Umar an ibn Umar radiyallahu anhu ma dakhala ibnuhu Abdullahi ibn Abdullahi mana Abdullahi dan Umar kansa Abdullahi ya shiga gida wa zahruhu fi dar yaje ya ya ko ya ji labari ko ya ga mahaifinsa baba ya baba ya yi shiri ya dau da mara zaki umara ko haji sai ya zo gida ya ce فقال إني لا آمن أن يكون الآن بين الناس قتال yace ya baba yau wannan bana dai ina tsammanin akwai fitina a hanya don an ce shekarar an samu fitinan Hajjaj da abdullahi ibn Zubayr yace ya mahaifin wannan bana daga dukkan alamu akwai fitina a hanya yanzu zai hana kai zaman ka kada ka je ko ina hmm. me zai hana kai zaman ka kada ka je aikin hajji bana akwai fitina a hanya me sa Abdullahi dan Umar ya ce masa ki fa yakhduka anil baiti sai a je yace kafiran quraishawa za su sada fitina a hanya ai yaki ai tashin hankali sai su hana ka zuwa me zai hana kai zaman ka ya tausaya wa mahaifinsa kenan ko falau akamta fa qala sai abdullahi da umar ya bashi jawabi yake خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فهال كفار قريش بينه وبين bayt yace manzo Allah sun ba ai ba kai na ne faru ba ina kai faru in haka ya faru ai ba kai na ne faru ba ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa aikin haji ko umra ne sai kafiran quraish suka hana shi kace bana ba za ka shiga ba fa in bai baini wa nahu, af'alu kama fa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kafirai Quraishawa suka hana ni shiga Makka sai in yi irin abin da manzon Allah ya aika laqad kana lakum hakika Allah muwaffa'atun lil hasan qad harfu tahqiq wallahi qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Kyakkyawan koyi ya kasance gare ku a cikin wa. Daga maza Allah sallallahu alaihi wa ta'an zama, tun baƙa da sa'an laifi ko shi da kuma an neman ta ta'auna da kuma aji. Eh ina shaida maku. Na wajabta umar da hajji. Baki ɗaya kiraji kenan zai yi ko? kala yace thumma kadima sa'annan abdullahi da umar shi kenan ya dau da mara ya kama hanya har ya iso maka lafiya lafiya ba abin da ya faru fasafa huma tawafan wahida sai yayi tawafi daya a aikin hajji da kuma na kirari mun ce akwai sabani wurin malamai ko mafi rinjayen malamai suka ce mace malamai ne suka ce akan haka malamai jumhuru suka yi rinjaye akan su suka ce abin da ya fi shine kowane umra tana da tsawafi da sa'ayi hajji na tsawafi da sa'ayi قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي وأهدى هديا اشتراه بقديد ولم يزد على ذلك فلم ينهر ولم يحل من شيء حرم منه ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنهر وخلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول وقال ابن عمر رضي الله عنهما كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بياني ne akan hadisin da ya gabata shine Imam Bukhari saboda kwarewa a cikin fannin riwayar hadisi hadisi ɗaya zai rawaito shi wannan sahabi ko wannan sahabi ko ko hadisai ɗaya hadisai guda biyu ko uku kissa ɗaya wannan hadisin zai rawaito shi wurin malaminsa ko wannan sai ya kawo wannan kaman daban ya kawo wannan kaman daban in akwai tsarin bayani sai ya kawo kaman hadisai daban-daban ya sa tarin su suka yawa wa'ansu ana cewa karrarawa aka yi a shi ne karrara din ya maimaita din ya san hikimar da ta sa ya maimaita babu tawafi ala wudu'i yake babin da ke bayanin tawafi da tsarki ake sai an yi alwala قال حدثنا احمد بن عيسى قال حدث قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي انه سال عروه بن الزبير فقال قد حج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمره ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك ثم حج عثمان رضي الله عنه فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم هجرت مع ابن الزبير ابن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة ثم آخر ما رأيت آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمرة وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد من مضى ما كانوا يبدأون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يسلون ha ha hatta yad'u aqdamahum min at-tawaf bi bayt thumma la kenan ko وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبتدئان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا يحلان وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسه الركن حلوا sanadi kenan silsila ya ce mahaifiyata ta ce ita da ita da ƴar uwarta ƴar uwar mahaifiyarka ba menene ne ne kenan eh eh ya kun mun kenan ko to Abdullahi ibn Zubair kenan uwarsa ce yar uwar na na Aisha mana na Aisha ta zama ya kun mun kenan ko an karbo daga Nawfal al-Qurashi annahu sa'ala Urwa ibn Zubair فقال قد حج النبي صلى الله عليه وسلم يتي لن لما الله صلى الله عليه وسلم يا ايك الحج فاخبرتني عائشه فين انا عائشه تباني لاباري دان الله كودا سبودا wannan dangana matsaloli da ake na na aisha take manzon Allah ya haka dan Allah bai isa ai masa ladabi ta ce manzon Allah ya kaza nayi kaza mun fita tare da manzon Allah mun yi kaza da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah ko baka kaunarsa ba za ka yi ba duk wanda ya ci zarafin matarka zarafin annahu awwal shay'in bada'a bihi hina kalima yace farko da manzo Allah ya maka farkon abin da ya fara annahu tawadda'a mahallu shahid kiran na imam al-bukhari ce babu tawafi ala al-wudu'i yace sai alwala thumma tafa bil baiti sa'annan ya tawafi thumma lam takun umra sa'annan bai warware wannan umra sa'annan ranar tarwiya ya sake daukan haji ba ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ حتى أبو بكر يي حتى سيدنا عمر يي حتى سيدنا عثمان يي فرأيت أول شيء بدأ بي الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم حججت مع ابن الزبير إذ سألنا سيني حج تاريخ ابن الزبير ابن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت يتي فرقم أبن لا يدي يشبو سيد أوافي لكي الكعبة ثم لم تكن أمرة ثم رأيت المهاجرين والأنصار يتي حتى كما مهاجرين لأنصاري متانا مكة سكي كورا حتى متانا مدينة يفعلون ذلك حتى سكي أي تشاوى ثم لم تكن عمره ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر يتي كرشن وند نجا يا أيك تونا شين ابن عمر شين كتب في حديثي دون مكرر ثم لم ينقضها عمرة وهذا ابن عمر عنده ga Abdullahi dan Umar wurin su fala yasalunahu dan me ba sa tambaya ma'ana a lokacin aka ce ga Abdullahi dan Umar an kai matuka kenan cikin sanin sunna me ya hana su tambaye su wala ahad mimman maza ma kan yabda'una bi shay'in hatta yadau afda yace duk wa'anda suka gabata kowa yazo sai ya fara yin tawafi tukunna ثم لا يجدون ba sa warwarewa. ma'ana wanda suka yi kirani kenan da ifradi amma wanda suka yi tamattu'i in suka yi umra sai su warware ranar taruya su dan wuyan haji wa qad ra'aytu ummi wa khalidi yace na ga mahaifiyata ga yakun na hina taqdumani yayin da suke isowa a maka la tabtadi ali bi shay'in awwala min al-bayti fatufani bihi thumma la ilahi yace har kuma mana har matan manzon Allah kenan na Aisha da ƴar uwarta eh suka zo sai su yi tawafi ba za su warware ba wa kan akhbaratni ummi yace mahaifiyata ta bani labari annaha mahaifiyarsa ita ce asma'u bintu abi bakr zatun nisaqaini wata rana in kin sace zo sai mu ba da labari ina mana zatun nisaqaini asma'u kenan bintu abi tana da kissa ranan da manzon Allah da bakar za su hijira أنها أهلت لي وأختها يتي إتنا إرقوة لنا آئسة والزبير والزبير معنا آل أبي بكر كينا وفلان وفلان دوان دوان دوان بأمرة suka je da umra falan ma maka rukna hallu yace lokacin da suka je suka yi tawafi suka gama sai suka warware aiki umrarsu mahallu shahid na imam bukhari yace awwal ma bada tawadda thumma safa bil bayt yace a tawafi sai ayi sarki sai ayi alwala babu wujubi safa marwa wata ila min irin lahi yace babin da ke bayanin wajabcin sa'ayi tsakanin safa da marwa da kuma kasancewa sun zamo alamomi ne na Allah a cikin aikin hajji domin sigar da umarni da ya zo cikin sa'ayi ya zo sai da sahabai waɗansu malamai suka yi sabani ba a ce inna safa wal marwa ta bin sha'irin nan ne safa da marwa suna cikin alamomin aikin hajji kamar hajjal baita a wi'ita mara duk wanda ya aikin hajji ko umra fala junaha alaihi an yatawwafa bihima babu laifi in yayi sa'ayi tsakanin mafhumul mafhumul mukhalafa menene wannan eh a'ace la junaha alaihi la junaha alaihi an yastawa kaman kace babu laifi in kai kaza in ban yi ba akwai laifi babu ma'ana ka umurce ni nayi amma ba kan wajibci ba to haka siga ta zo sai wa'ansu malamai suka fahimci haka to shine nana Aisha ta zo ta warware musu yanda gundarin mas'alar take Allahu akbar قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال عروه سالت عائشه رضي الله عنها عروه بن الزبير يتي لا تنبي عائشه الله يكار متى يدا فقلت لها سيلك اذا ارايت kaulin lahi ta'ala ki bani labari ina fassar ma'anar fadar Allah maɗaukacin sarki inna safa wal marwata min sha'irin lahi faman hajja al-baita aw i'tamara fala jinaha alaihi an yatawwafa bihima ki bani labari ina fassaran wannan aya mana an je wurin nana Aisha ta tafsiri kenan ta zama malaman tafsiri dan ita ce ake saukar da wahayi tana nan tana kallo daga halin da manzon Allah ke ciki wani lokaci manzon Allah na zaune kan cinya da yana zaune tare da ita malaika Jibril ya zo da wahayi waye tana na Aisha a cikin rayuwa fadala ta Allah yake ba kowa da aka yi duniya har a da kasa ba wadda ta isa ba mace da za ta hannunta ta yi alfahari da miji sama da nana Aisha sai kuma sauran matan manzo ba haka bane ai fakari da miji wani mijin ta ne sarki shugaba mai kuɗi malami da ce miji na ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi na an kai sidratul muntaha ko wannan kadai da Allah bai isa ai masa sassauci ba فوالله ما على احد جناه الله يسوح بما في الصفا والمروه wanda yanzu yana tambaya yace ki bani ki bani fassarar wannan aya yace ni dai ina ganin wanda yaje aikin haji ko umra inda yasa ayi safa da marwa babu da yake dai bai ba haji sa ya cika umra ta cika me yasa ai Allah ce wanda ya aikin haji ba laifi kamar ka ce ba laifi in kai wannan abin to bai ba babu komai kenan ko ma'ana ba a umurce ka da tsanani ba kenan halat bi sama kulta ya ukhti ya kai ɗan 'yar uwata abin da ka faɗa ya munana fahimtar ka kai mummunar fahimta inna hadhihi law kanat kama awwaltaha alayhi yace wannan aya da a ce haka yadda kai fassara ta haka take kanat la junaha alayhi Allah ya tasawwafa bihima da babu laifi mutum ma inda ya tsawafi bai ya yi ba ولكنها في ينزوها تبين كي تفسير تبين سبب النزول لأن سبب النزول يعين يساعد على فهم الآية والحديث فشي أبن دي فاروشيني ولكنها أنزلت في الأنصار yace ai wannan ayar da kake gani kai mata mummunar fahimta ma'ana dan nana Aisha dan ƴar uwarta ke ne fahimci aya kuskure ta gyara masa don kai ka fahimci kuskure an gyara maka an yi ya sai ce ai abin da ya faru ne. wannan aya ta sauko ne sanadiyya mutanen Madina Aus da Khazraj sun kasance akwai gumakai da suke bautawa a menene da menene al mushad a wurin musallan to shine da suka zo suka mutum sai in suka dau harama za su je su haji su bauta ma wannan abin in suka je ba sa su ayi safa da marwa to shine wannan ya zama musu jini ya zama musu jiki da suka zo suka shiga musulunci in suka je suka yi haji na musulunci ko umra sai suna jin nauyi su yi tsawafi tsakanin to shine aka ce musu ai babu laifi in koyi ba laifi bane ba laifi bane in koyi kamar yadda da kuke zato ba ana nufin cewa umurnin da aka yi na safa da marwa ba karfafan umurni bane a'a wajibi ne sai ayi. yi ce unzirat fil ansari ai wannan ayar an saukar da ita ne a cikin mutanen Madina kan qabla an yuslimu sun kasance kafin su musulunta yuhilluna suna daukan harma limanat as-safiya manat sunan gunki ne da suke bautawa as duk abin da ya ja hankalin ka gabarin jin Allah ya zama sako kenan gunki ne mulki ne certificate ne kuɗi ne kaza ce mai kowa ne allati gudu ya'budunaha ha, wayanda suke bauta musu inda musannal a can hanyar maka hanyar makka inda ake ce musannal فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة ألوك sai suka zama duk wanda ya dawo harama ya ya haji ko umra ya bauta ta wa'annan gulma kai sai suna ganin akwai laifi in suka je suka yi sa'ayi da marwa sun yi laifi mutum ya je ya ya yi shirka bai laifi ba yana ya sa'ayi da marwa wasu ne laifi kalan ma aslamu yayin da suka musulunta sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an zalika فقالوا ذلك يا رسول الله يا من ذن الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة مو من كسن كيدا أكين جاهلية منا جنين ليتيني متين يجي سأي تكالي صفا مروة فأنزل الله تعالى سنة الآية تيتو دقا لن الله يتوقع الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية قالت عائشة رضي الله عنها sai na Aisha ta ce wa kad sanna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam at-tawaf bainahuma manzon Allah ya sunnanta yin tawafi tsakanin Safa da Marwa ba sunna na tarihin fiqhi ba sunna na tarihin fiqhi shine abinda in kai za baka lada in ba kai ba babu lafi wannan istilahi ne abinda ake nufi da sunna a cikin hadisi a cikin shari'a shine a ita ce abinda manzon Allah ya dawwama akai ya wajabta fa laysa ahadin an yatruka tawafa tace ba wanda ya isa ba wanda ke da izini ya bar tawafi bainahuma thumma akhbarat Abu Bakr ibn Abdurrahman sai ta ba Abu Bakr dan Abdurrahman dan Abu Bakr labari fa kala sai yace inna hadha la yace lallai wannan dimbin ilimi na na Aisha ta kawo mana ai da duk mu ban fahimci haka ba ma kuntu sami'tuhu ban taba jin wannan tafsiri da wannan bayani da wannan sharhi ba kamar yadda na na Aisha ta baya wala qad sami'tu rijalan yake wallahi na ji manya-manyan malamai min أهل ilmi manya manyan malamai لمي annan nasa suna سنا cewa mutane ne illa man zakara Aisha mimman kana hirbi بمناتي sai suna cewa ai mutane ne suke tawafi baki ɗaya da safa da marwa fala ma zakar Allah ta'ala yayin da Allah madaukakin sarki ce ya ambaci tawafi bil baiti mutane da Allah yake ai tsawafi. shi wannan sai sai mu abinda muka san malamai suna faɗa kafin na Aisha ta faɗa mana wannan magana mu ji muka yi malamai suna cewa ai sabbin wannan aya da Allah madaukakin sarki yace ayi tawafi sai mutane suna ce to gashi Allah ya ce ai tawafi bai ce ai sa'i ta fara marwa ba to shine Allah ya ce inna safa inna safa wal marwa min sha'airillahi amma kafin Aisha ta zo ta kawo wannan dindin ilimi ba mu san da haka ba lalle ta kawo mana ɗindin ilimi ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله جلت يا من الله كنا نتطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا فهل علينا من هرج أن نتطوف بالصفا والمروة سورة يا من الله منا سعي الصفا والمروة لكن الله يا سوكر آية يا مغنى التوافي بي سوكر آية يا مغنى سعي الصفا والمروة يا زام إيه سعي الصفا والمروة فأنزل الله تعالى سي الله يا سوكر إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية فقال أبو بكر سيدي ya بكر بن عبد الرحمن يتي na هذه الآية نزلت في الفريقين ce سيدي da nake جني wannan aya ta sauka ne a cikin sababin mutane biyu din nan yadda na Aisha ta faɗa din nan haka ne yadda waɗannan su suka faɗa haka ne ba an zauna lafiya في الذين كانوا يتهرجون أتكن وإن نسي غنم ليس يمتين يسعى أي سكان صفا مروة أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة والذين يطوفون يطوفون ثم تهرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف كما يدنمك بعد بيان بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت kamar yadda muka bayyana nana Aisha tace ai waɗansu ne suke yadda ta faɗa shi kuma wannan ce ai waɗansu malamai suna cewa da Allah madaukakin sarki saukar da aya yayi maganar tawafi bai saukar da aya yayi maganar sa'i tsakanin Safa da Marwa ba shi ne suka ce manzo Allah yaya haka ya faru su sai Allah ya saukar da aya sai ce to dukkan abin da nana Aisha ta faɗa da abin da waɗannan suka faɗa duk daidai ne ba lallai ne in an samu sabani ya zama kuskure ba sai ta yi duk kowa daidai yayi sai ta yi duk kowa kuskure yayi sai kuma daidai daidai kuskure yo haka al'amurra suke ana warware su ne a cikin ruwan sanyi a cikin lalama abinda baka sani ba in aka sanar da kai sai ka ɗauka fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamuna me za a tambaye su yake bil bayyinat wa zubur sannan ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma wala annahum yatafakkaruna abinda aka faɗawa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ke yasa babu wata hanyar da ka bi ka samu sauki wurin Allah ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu maja ja'a fi sa'i baina safa wal marwa yace wani babi kuma a cikin abin da zo cikin sa'i tsakanin safa da marwa wa qala ibn umar radiyallahu anhuma as-sa'yu min dar bani abbad ila zuqaq bani abi husayn abdullahi dan umar ya yace sa'i min dari bani abbad yake yana farawa ne daga unguwan bani abbad har zuwa zukaku bani abil husaini zuwa loko ko hanya ko unguwan bani abil husaini wannan zamanin su kenan yanzu an yi alama dama ba yadda za a yi kai yi sai inda za ka yi inda za ka yi tafiya ga nan inda za ka yi sassafa ga nan an sa alama قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا وكان يسعى بطن المسير إذا طاف بين الصفا والمروة فقلت لنافع أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليمانية قال لا إلا أن يزاحم على الركن فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه an karbo daga nafi ya karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza tafa tawaf al-awwal khabba salasa in manzon Allah ya tawafi na farko na farko guda uku sassarfa yake shine dan tafiya ce wacce take ta fi tafiya mai jinkiri tafiya akwai tafiya mai jinkiri akwai tafiya da gaggawa tafiya da gaggawa ne ita ce sassarfa wannan kewaye uku na farko haka ake yi sa'annan guda hudu kuma sai ai tafiya mun bayyana bayanin haka daga sahabbai zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa masha arba'an sa'an ya tafiya guda hudu din wa kana yas'a batna al-masil yace yana sa'ayi ne tsakanin makwararar ruwa idza tafa baina safa wal marwa in yayi tawafi tsakanin safa da marwa fa qultu li nafi'in sai na ce wa nafi akana abdullahi yanzu idza balaga rukn al-yamani yace abdullahi da umar yana tafiya ne ya kai rukn al-yamani kala la yace a'a illa an yuzahama ala rukn sai dai in an yi cunkoso ba zai iya yin yadda ya kamata ba fa innahu kana la yad'uhu hatta Ya ce abdullahi dan umar baya barin ar-rukun sai ya je ya sumbanci yadda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikatawa amma in aka yi cunkoso ba zai yi ba sai an jimma juna ciwo an tuwe juna aka ce a'a ba lallai ne zai kai aikin ka lami lafiya la zarara wala dirara dan ake ba man farada fihi al-hajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنه عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين فطاف بين الصفا والمروة سبعا لقد na لكم في رسول الله أسوة حسنة وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة عبد الله بن عمر in aka tambaye shi matsala yake to ni dai ga yadda na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shike nan matuka ke na cikin da sunna an karɓo daga amuri dan dinar قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما يتي من تنبي عبد الله أن عمر ألا يجدك الرجل طاف بالبيت في الأمرة ولم يطف بين mar'a a أياتي امرأته muka ce يزو يا عبد الله أن عمر sai ya yi tsawa fi ɗakin ka'aba kafin ya zo ya yi safa da marwa ya iya zake wa matarsa zai iya saduwa da matarsa ma'ana ya yi tahalluri kenan fa kala sai ce bai ce musu iko a'a ba sai ya dauko musu kissan shi yadda ya gani Ya ce in kuna son lafiya sai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce kadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ai manzon Allah ya iso makka فطاف بالبيت سبعا يسوى في بكر وصلى خلف المقام ركعتين يصلى ركعه فطاف بين الصفا والمروه سبعا فان يجي سعي فكان الصفا والمروه بكر laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana me kuma kake so bayan ga abinda kaga man an ce aka nuna maka manzon Allah ya aikata ai abinda za ka ka zamo daidai sai in kai koyi da wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin sahabbai din da kuke gani bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbansa sun fi duk wani da da uwarsa za ta haifa har a da kasa sun fi shi daraja wurin Allah sun fi shi ilimi sun fi shi daukaka tunda manzo Allah ke khairul quruni karni thumma alladhina yunahum thumma alladhina yunahum amma jiddati gashi nan menene suke tunkaho da shi me suke alfakari da shi koyi dawa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to me ina yaya aka yi nemo aka dauki hankulan mu zuwa wurin wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يتي سيكون بي جابر بن عبد الله فقال يتي لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة يتي ما تكم مسلم بيسا أي مكان صفا والمروة أمر السبا تتكبع لإسرائيل زي سابقا ما تسبا قال حدثنا المكي بن ابراهيم عن ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروه ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أو إسوة حسنة عن كربون ذا عبد الله بن عمر الله تعالى مجد الدايت من ذا الله صلى الله عليه وسلم يائسوا مكة فطاف بالبيت سيئي طواف آت كعبة ثم صلى ركعتين ما يصلى كركع غدابي thumma sa'a baina safa wal marwa sa'annan yayi sa'i tsakanin safa da marwa thumma tala sa'annan sai abdullahi da umar ya karanta laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir mun gane in dai Allah so kuma kana kaunar Allah da ranar lafiya to kada wani ya ɗauki hankalinka sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada kai faɗa dan wani kada kai tashi hankali dan wani kada ka tsara abubuwa da shuruɗai da menene da shiga da fita da menene a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai haƙƙin sa kenan in kai ɗauko waɗannan abubuwa wallahi tallahi ta tawaye haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا احمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة قال نعم لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو ائتمر فلا جناح عليه أن يتصوف بهما an karbo daga Anas an karbo daga asim yace na ce wa anas dan maliku Allah ya kara masa yadda a kuntum takrahuna sa'a baina safa wal marwa shin da kun kasance kuna kin sa'ayi tsakanin safa da marwa kana na'am yace in eh, haka al'amari yake da ba ma ba ma sanyi menene yasa ya annaha kanat min sha'ir jahiliya dan a lokacin sa'ayi tsakanin safa da marwa ya kasance abu ne da yake cikin alamomi na maguzanci a wannan hadisin a wannan hadisin ra'ayin waye da karfafawa tafsir na ra'ayi ko tafsirin wa'in shan malamai dan ta ce a cikin mutanen Madina Anas dan Malik kuma al-Khazraji ne ko Anas bin Malik al-Ansari mutumin Madina ne ko ma'ana wanda yana karfafa maganar ana na Aisha ke hatta anzalallahu har sai da Allah su sarki saukar da inna safa wal marwa min sha'airillahi faman hajja al-baita aw itamara fala junaha alayhi ay bihima zada al-humaydi قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت عطاء عن ابن عباس مثله باب تقضي الحائض المناسك كلها الا الطواف بالبيت يتي بابي mace in ta ɗau haraman yin aikin haji ana sauka makka shi kenan sai jinin haila ya zo mata aka ce duk ayyukan haji za ta yi sai dai banda ayi tsakanin safa da marwa ma'ana za ta je arafa za ta je makarar harami za ta je mina za ta je eh, jifa za ta yi sa'ayi amma tsawafin ɗakin ka'aba ba za ta yi ba sai ta tsarkaka to a halin kasancewar ta kwanakin da take cikin maka tana cikin haila haka za ta sauro ko za ta iya yin wanka kullum ya halatta ko bai halatta ba mace za ta iya yin wanka kowa ma zai iya yin wanka don yin fitar da datti ba ko sabuwar magana an tambayi musahabai yi zabani haka nan suka ce aka ce to kuje ku tambayo Abu Ayyub al-Ansari menene hukuncin ne ne ne ne ihrami ya wanka yace to ku bara man gwat nuna muku inda manzo Allah ke sai ya fito da ruwa a aikace ne anna ta'lima bil fi'li aw qawlu bil nafsi inna ta'lima ne ma kai sai musu eh, ya halatta sai ya nuna muku inda ma ake yi wa idza sa'a ala ghairi alwudu'i bayna safa wal marwa ma'ana in mutum yayi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba alwala sai ce in yayi haka fa sai ya shiru to isara ce akwai sabani wani suka ce i wani suka ce a'a ko da waɗanda suka ce suka sharɗanta tsarki a cikin sa'i tsakanin safa da marwa wani malami ne ɗaya na manta sunansa ko ibrahim an-nakhai ko wani ne cikin su ya shi ne ya sharɗanta tsarki a cikin sa'ayi malamai suka ce a'a ba haka bane tawafi ɗakin kaba shine ake da sarki amma yi tsakanin safa da marwa za a iya yi ko babu tsarki menene dalili shine yayin da nana Aisha ta je aikin haji laruran jinin haila ya sauko mata aka ce shi aikin alhazai aikin da alhazai duk za su yi banda tawafin ɗakin kaba ya zama hujja ko bai zama hujja ba ya zama hujja قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة قالت فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري نفس في الموضوع نفس yake an karbo daga Abdullahi dan Yusuf at-Tinnisi almajirin Imam Malik shi kuma yace akhbarana malik imam malik imam darul hijra yace akhbarana akhbarana malik an abdurrahman bin al-qasim to wane ne abdurrahman bin al-qasim ba almajiri imam malik bane wannan ba ibn al-qasim da kasani bane wannan abdurrahman bin al-qasim wannan almajiri imam malik ne ko yaya kuma Malik zai ce akbarana ko an abdurrahman bin al-qasim ko da yake babu laifi akwai riwayatin asabir anil asabir mun gane ko amma wannan daban an abihi daga daga ubansa al-qasim an aisha radiyallahu anha daga nana aisha Allah ya kara mata yadda tace qadimtu makkata na iso makka wa ha'idu, halin kasancewa na ina cikin jinin haila falam akuf bil ban yi tawafil kudumi ba kenan ko wala bayna safa wal marwa ban yi sa'ayi tsakanin safa marwa ba qalat tace fa shakautu zalika ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ta je ta ba manzon Allah labari tace ya manzon Allah ko ka san me ya faru ne menene ya faru ai gashi mun doyin aikin haji gashi ni bai tawafil qudumi ba yi bai yi ba kuma ga na da ta faru yaya kenan za a yi قال is ali كما يفعل الحاج duk aikan da ake na haji ki gaira Allah ta tufi bil baiti sai dai kada ki kusanci ɗakin Ka'aba shi nan abin da ya faɗa miki nan akan haka ya halatta ayi sa'ayi ko ba da tsarki ba ko amma kawafin ɗakin Ka'aba fa bai halarta ba ko hadisan da suka saura suna da tsawo to haka al'amari yake kasancewa da'iman rayuwar haka ake tafiya ba a taba rayuwa na maza ta ko mata ta ba kila sai ai rayuwa maza da mata ai auratayya kila kuma matanka sai ka ji ka gani amma kace dan kai kana son matarka yau tana haila gobe tana kaza ko wani lokaci ka kunci ka shiga cikin kunci haka al'amar Allah ne madaukakin sarki ya dora wannan al'amarin ba abin da zai magance shi sai hakuri sai bin shari'a sai bin ka'idar shari'ar musulunci Allahumma adina fi wa tawallana liman tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina wa sirif anna sharra wa innaka tasbi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt عليك ولا يهمنا عليك تبارك ربنا وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين ومن طاعتك ما تبلغنا به ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين